barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi masu girman daraja da kuma albarka yan mu ƙasa mai albarka niger barkanmu da warhaka barkanmu da wannan lokaci a dalilin wannan kokowa da kuma yaƙi da muke da turawa da yahudawa baƙaƙe da farare to ba za a yi mafara barka ba sai wutar daji ta ƙare ma'ana mutane na ga sun rage karsashi da kuzari da kwana dare da ake yi ana ba da kulawa kan kowace iyaka da rompoyen rompoyen to abin da ya kamata mutane mu sani hada da ba yahude ba abu ne mai sauki ba kar ku manta bayan yahudawa muna da munafukai na gida da na waje abin da ya cancanta mulzimta dare da rana sahiya da yamma shine hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kowa ya lizimta in soja kake ka lizimta in horar hula kake ka lizimta su malamai ba sai na yi musu magana ba sun hini sanin abin da ake ciki don haka wannan sako ne don Allah wanda ya ji ya isar da wanda bai jiya ba mu lizimci hasbunallahu wa ni'mal wakil manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aminu li kulli khaif duk wanda ya jiya ya isar da wannan sako ubangiji Allah ya sanya mu mutunan albarka Allah ya ruha mai asirin duniya da lahira Allah ka buɗa mishi ƙofofin aljanna Allah ka gafarta ma mahaifansa Allah ka gyara ƙasanmu ka jagorance ta Allah ka sanya mana hannu Allah ka karya mana Yahudawa da Nasara baƙaƙensu da farare Allah ka ɗaukaka ƙasanmu ka ba mu lahiya da kwanciyar hankali wanda ya isar da wannan sako ubangiji Allah ka mirfa mishi asiri duniya da lahira ya Allah ka sanya ma zuriyar shi albarka Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.